أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من تزوج فقد استكمل نصف الدين وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم yau lahadi takwas ga jumada ula hijira na 438 biyar ga watan biyu 2017 za mu yi karatu na goma a cikin hadiyatul ne karatun da ya gabata an yi magana a kan kakkaye hushi don tattaunawa tsakaninka da matarka sannan kuma kakka biɗi tuɓa-tuɓai ma'ana kurakurai na matarka aka kawo magana wannan da mata ta tattake mai alkalami duk dai bai damu ba kuma tattusan mai kwalbar taddawa duk dai bai damu ba har ya ce alhamdulillahi to kaga wannan bai rama ba don in wani na da jaran taimai abu sai ya rama kaga two fighting kenan kamar wani an san mata daga cikin matsalar su shine kwakwalwarsu da ta buga su yi abu kaza suna iya yi don mace ko abu kiyayu gare ta wacce ka umarninta ta aikata abin da ba daidai ba ta yi mata da'a bisa ga wadda ta ka umarninta ta aikata daidai wannan matsala ce wata ko da mijinta ya taho saboda hushin da ta yi ta ɗauki tufafi ne ta kaɗa cikin masai ko da ya to gane su cikin masai maimakon ya haƙuri tun da abin ya wakana sai shi ko sai ɗauki abin bugu ya buge mata kayan ɗaki sai kuma ya kulle ta cikin ɗaki sai ta gidansa ya hudu a taho ga wance ta haukace an ka ko ɗauke ta an ka kai ta gida da an kai ta gida bayan an kwan biyu ta hidiba ta sai ya ce ta ce ita abin da ya mata mata ciwo ba kwannan nan ba cewa ta haukace shi ya mata ciwo ya ce to mai hankali ka wanga aiki ina ki ga hankali to wannan kenan kaga ta yi mai yara ma amma abin da ya zama ala in ta yi ma kakkara saboda ya zan tu fighting kenan haka batun ba yahuda da aka yi to kalima ta ba yahude farko ba matsala gare ta ba saboda daga yahuza ne ko kuma inna huduna ilaika sannan annabi yaqub alaihi salam shi ma ake ce ma isra'ilu gaba ɗaya kullu ani kana hillal libani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura kul fa'tu bit-taurati fataluha in kuntum sadiqin don haka banu isra'ila da aka ce shi ma isra'ilu din gaba da annabi yaqub alaihi salam don haka anan ta ɗoki nasabarta kenan yahudu din ba ma'anarsu ta istilahi irin aikin da suke yi ba su yahudawa ba shi ta nuhi ba da fatan za a lura nan inda za mu tashi shayi na 35 shine karatu na goma latan shagil bi zaujatika an da'ati kakka yadda ka shagala da matakka ka hita batun da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda matakka take kakka yadda ta hana maka da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ce la alis zawaja kakka sanya aure wal aulada da 'ya'ya ha'ilan masu tarewa masu bai na shamakancewa bai na da'atin lahi tsakaninka da da'a Allah ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah au ko kuma kaidan wani da baibayi shine wani mari yamna'uka wanda zai hana maka min kasbil hasanati daga ciwar wari shine tara ayyuka na kwarai. fa inda ma utila hanzalatu na abi amir radiyallahu anhu lokacin da an ka kashe hanzalatu ibnu abi amir allah ka yadda da shi a yakin uhudu قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم حقيقة أبوكم كوكوسة هبي تغسله الملائكة وملائكة تنعم يوانكا don haɗe na aka ce masa gasilul mala'ika ma'ana wanda mala'iku suka wawanka fas'alu sahibatahu amma ku tambo mata ta missa an san shahidi wanda ya mutu ga fagen daga ba a yi mai sallah ba a mai wanka to ga mala'iku can na mai wanka ku tambayo mata ta yi missa mala'iku kai masa wanka alu suka ko tambayi zauje zaujatahu mata ta an zalika daga haka faƙalar ta ce da ya sa kharaja wa huwa ya hita ya kwaɓu da janaba lamma sami alhai'ata lokacin da ya sautin yaƙi ai sautar munadi lilkitare sautin wanda ya kira zuwa ga tuhu a yaƙi na uhudu ban shi ɗai ne nan an fahimci cewa mace ita ta wa mijinta wanka in yan rasu miji shi addaidai shi wa mata ta wanka in ta rasu saboda ita ta fi sanin halin jiki ne ya fi sanin yanayin jikinta ko da akwai wani abu za su ruha ma juna asiri sannan yana da janaba kaga za a yi mai wankan gawa a yi mai na janaba da niyya cewa gudan ya isan mabiyu din wal aksu bil to kaga sai aka ce a tambayi mata te don me aka yi wanka tun da shi shahidi ne ba a yi mai wanka to da ta faɗa faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam don haka ta gasiluhul mala'ikatu mala'iku kai masa wanka ashe ba wankan gawa na suka yi masa ba wankan janaba ne suka yi masa al-isaba fi tamyiz sahaba na ibnu hajar al-asqalani mujallidi na biyu shahi na 119 wannan ya yi kama da sahabi julaibibun allah ka yadda da shi abubar zatal aslami ya faɗa cewa julaibibu cikin mutanen madina ne sai annabi sallallahu salama ce wani mutumin madina auren min ya ce na amma dalla sai ma ake ce ba ni ka nuhi an aure ta ba sai ce ba za ka auren mai ita sai ce julaibibu to dama shi julaibibun bai da dukiya kuma ba azurta shi da kyawu na fuska ba sai dai ƙarfin imani da kyawu na hali to sai ya ce ya rasulallah bari in shawarci mahaifiyarta to sai ya ce mahaifiyarta fa annabi na neman da yake aure sai ta ce madalla kamar yadda dai mijinta ya ce sai ce to ba hushi zai auren ta ce wa zai auren ma ta ce julai biyu ta ce julai biyu shi ta ce la amru lahi la'uza uzabu julaibi ban wallahi na rantsa da Allah wani kan ma auren mu julaibi ba <laughs> ni za ta samu ke <laughs> lokacin da ya tashi ya tahe gaya ma ma'aiki ga yadda sun kai da mahaifiyarta sai ɗaya wannan yarinya ashe ta ji hiran mahaifanta ta ce shi man haɗa ba ne ilai kuma wadda aure na gare ku suka ce rasulullahi sallallahu alaihi sai ta ce yanzu za ku mai sama manzon Allah da amarinsa ku bashe ni kawai ga annabi wallahi ba zai tozarta ni wallahi ba zan samu tsala to karshen ta dai shi babanta ya tafi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ce sha'anaka biha ma'aiki dai da kaka so kai da ta kuwa za ka auren ma ma'aiki auren ma biyu sai musu wata irin addu'a sanadiyya haka aka ce babu wanda babu wadda ta yi gwabranci ta samu alheri irin wadda matar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma sub alaihimul khaira sabba wa la taj'al al aisha kaddan kadda ya Allah ka zuba musu alheri zubawa kuma ya Allah kakkasa rayuwarsu mai kukunci to ana haka dai shi jule bibo waton kudin da ya sama ya tafiya sau kaya an ganci sai jiza ana wani yaki sai walwale sayan kawai an ganci kawai ya sai makamai ɗaya an ka wuce yaki kaga ya kama da wanga karshen ta ko da an ka zo yakin bayan ana diba kowa ya cire nashi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa kun ka rasa kun rasa wani ma'ana akwai wanda ya rasu cikin ku wanda aka kashe suka ce mu rasa wani da wani yayi ta tambaya su mu rasa wani da wani sai gaba ɗaya ba su ambaci julaibi ba sai dai annabi ya ce to ai ni ban ga julaibi ba ku biɗo su cikin ku biɗo shi cikin kasassu ko da suka diba sai ga mutum bakwai gehe ne shi ya mutu amma ya kashe mutum bakwai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haza ni wa ana minhu aqatala sab'atan sun makataluhu so uku ambaci haka wanga nawa ne kuma ni nashi nake ya kashe mutum bakwai sannan sun haka shi har su uku ma yake wadi magana kamar da ma yake ce masayidi al radiyallahu ta'ala cikin sahihul bukhari anta minni wa ana minka kai nawa ne ni annabi naka ne ali radiyallahu anhu arda to karshen ta dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko shi ga damutsa ne ya kai shi ga kabari ne yasa sallallahu alaihi wasallam sai rijalun wani sa'a halin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shahina takwas zuwa 290 duk ayi wannan magana kaga wannan kissa akwai wa'azin da ga hili shike na ɗaya dai musulunci yana gabatar da addini bisa ga dukiya da da kyawu sannan kuma an samu albarka da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mahaifanta sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an samu albarka addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna matan nan ta kirki ta ita wadda an ka aurar suwa amma mahallu shahidi din nan cewa yanzu shi dai julebi budin ga yayi kama da hanzalatu saboda mata ta bata hana mai yaƙi fi sabilillahi ba don in ma an ka lura wanga ya mamaki na julai biyu jama'a ko shi wanga already dama yana tare da mata te an fahimta to shi ko yanzu na yake sabon ango amma ya yadda sai kayan makamai an ka wuce yaƙi radiyallahu anhuma wa ardahum sai abdullahi ibn abubakar radiyallahu anhuma abdullahi dan abubakar allah ka yadda da abubakar da ɗansa ya aure atika ta binta zaid ibn amr ibn nufailin radiyallahu anha ya aure atika wa kanat ta kasance hasna'a tana da kyau zata khalqin khuluqin bari tana da ɗabi'u waɗanda suka tsere to anan a lura ga kyawo ga ɗabi'u kuma fashagalathu an magazihi sai ta ɗauke masa hankali daga yaƙoƙan da yaka zuwa fa'amara abuhu sai baba ne abubakar siddiq ya umarce shi bi ɗalaƙiya ya ce sakatta dama abubakar yana da mata hudu na ɗaiɗai ummu rumana ita ta haihi aisha da abdurrahman akwai habiba ita ta haihi ummu kulsumin wadda tana cikin ciki ummu kulsumin ba a yi ta ba abubakar ya nuna za a yi ummu ya a yi ɗiya mace kuma ummu kulsumin a sunanta akwai asma'u ita ko ta yi muhammad ita asma'u dan aljanna uku ta aura ta aure ja'far a yaro bayan an kashe shi ga yakin mu'utata ta aure ta hidiya uku da shi ta aure abubakar siddiqu bayan ya yi wa fati ta haɗa muhammad da shi sannan ta auri sayyidi ali radiyallahu anhu kaga dan aljanna uku ta aura to sai ta karshe ta hudu ta karshe ita ce katila ita ce ta haihi asma'u da wanga abdullahi din to shine abdullahi dan dan abubakar siddiq wa qala lahu yace mishi ha haqiqata abinda ya sani ce ka sake ta kan shagalatka ta ɗauke maka hankali an magazi ka daga yaƙi da haka kaga su hadda ɗiyansu suka sa don su bi dan mutuwa masu kai in ma suna zuwa yaƙi ba a kashe su ba ganin suka yi kama wani lahina sun kawo Allah abin da sani ce ka sake ta ta shagaltar sheka an magazi ga daga ya kukunka faɗan laƙa haiko sake ta shi abdullahi famar rabihi abuhu sai baba ne abubakar siddiq ya wuce ta wurin sahohon shi da yana rera waka yana cewa falam ara mithli dallaka al-yawma mithlaha wala mithlaha fi ghairi dhanbin tudallaqu ولا مثلها في غير ذنب تطلق لها خلق جزل ورأي ومنصب على كبر مني وإني لوامق yace falam ara misli ni ban taba ganin irina ni abdullahi ba dallaka ya saki mislaha daidai wa daida da irin wagga alyawma yau irin atika a ce an saki irin ta ban taba ganin wanda ya wanga aiki ba sannan wala misluha ba kwatancin ta batu dallaku aka saki fi gai da zambin ba ta yi wani laihi ba laha khuluqun na daidai tana da ɗabi'u jazalun gwaggwaban ɗabi'u wa ra'ayun tana da hankali wa mansibun tana da matsayi wa inni haqiqani lawamiqun wallahi ina son ta kwarai ala kibarin minni tare da tsuhuwana tare da na tsuhu wallahi ina son ta kwarai ga ya ce ai muhibbul laha wa li akhlaqiha ina son ta ina son ɗabi'unta to ashe abubakar ya jarar da yaka wannan waka farak alahu abuhu sai baba ne abubakar ya tausaya mai faraja aha sai ya mai sheta sun mashahida gazwatan sannan halarci wani yaƙi bi ɗa'ifi na ɗa'if ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa asabahu sahamun sai kibiya ta same shi fa mata ya ƙaura ba'adahu bayan kibiyan nan ya ƙaura bil madinati a cikin garin madina radiyallahu anhu bayan haka sai idil baina zaujatika ka kwatanta adalci tsakanin matanka al'adal shi adalci misbahu sa'adati fil hayati shine hitila ta moriyar rayuwa wa nurin wani irin haske ne yudhi'u wanda ke haskaka bil mahabbati soyayya lil usrati ga family wal ulfati da haduwa wa tamasuki da kuma riƙe juna wata samuhe da kuma yahe ma juna in ana adalci sai kaga an yahe ma juna amma in ba adalci sai ga ba yahe ma juna komi karamin lahi qala ta'ala wanda sanadiyar wagga aya urwa ya tambayi aisha radiyallahu anhuwa sanadiyar saukar wannan aya take gaya mishi ai akwai mutum ne za a ban ma marainiya tana da dukiya tana da kyawu kuma yana son ya auri marainiyar ga amma bai nuhin ya yi mata adalci ga sadakinta to sanadiya haka sai aka ce in kuna gudun ba za ku yi adalci ba ga marayu to ga waɗanda za ku aure ku auri waɗanda ba su ba ba a kukunta muku ba saboda ga mata nan da yashi shine Allah ce wa in khiftum Allah tuqsidu fil yatama fankihu ma ɗaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu to wannan kenan suratul nisa'i aya ta uku Allah ce fankihu sai dai ku auri kalimar fankihu kusan harkon karatun nan an kasa aure gida biyar halat mustahabbi wajibi makaruhi haram bayani ya gabata to ku auri ma ɗawa lakum abin da ya muku daɗi maɗin nan ma'anan man gare ta ma'ana wacce ta yi muku daɗi kama wala tanki huma na kaha ku ai man na kaha awa uku maɗin nan ɗaba lakum wadda ta shari'a ta yadda ka aura ba ta cikin idda babu yan uwantaka da zai sa da zai hana ka aure ta kuma ka ji kana son ta ga rayuwarka to shi an ma lakum minan nisa'i cikin mata duk da namiji an ce wadda ya je na so ga rayuwa ta yi. to bale aka si jama'a a nan ne ake fahimta wasu abu guda biyu wasu ba su cika bambanta auren dole ba da aure dole suna da bambanci gaskiya amma kamin haka ga shari'ar musulunci ta yadda kuma aya na nan cikin suratul bakara inda ga tafsiri ma anyi bayani wanda farkon hulu'i din nan ma an yi sa ko cikin littattafai na hadisi sun bayyana mace na tare da mutum tana so ne farko da an kai aure amma ta ji ya taranta kila ma bayan sun hayyafa to tana iya maimakon ta ci gaba da zama da shi ta saba ma Allah ta saba mishi ta samu matsala to sai ta nemi ya mata hulu'i inda ba shi ka cuta mata ba kaga saboda so ya hita an fahimta to a nan yau duk da namiji ga aya ta faɗa kuma hadisi yana cewa da da alwaluda kaga alwadu da wadda kuke yawan su kuma da wajen mai yawan haihuwa saboda al'adar dan adam idan yana son abu ya yi tsayawa ya cika haƙƙinsa gwargwadon hali to amma idan mace ba ta son mutum na daidai ga rashin so sannan kuma ga ƙaramcin hankali kaga abubuwa da yawa za su faru to babban abin lura shine aure dole shi ake yi misali bata san abin da take ciki ba saboda karancin shekarunta bata sani ba san tunan kana iya tursasa ta da ainihin auren ba wai wani abba ta so ba a lura da haka amma auren dole shine ba ta so ne tabbas har ta gano ba ta so ne kuma ka hada su aure to wannan matsala ne gaskiya sai an lura da haka yau ga namiji an ce fanki huma qabala ku minan nisa'i wa qala masna ko dai ku auri biyu biyu wa sulasa ko kuma uku wadin ga ma'ana augare ta wa ruba'a ko hudu hudu ba ana nuhin ku auri biyu ku hada da uku nawa kenan ku hada da hudu nawa kenan kamar da mallam mai taguwa ya muhammadu bello ya tsaye san mai haddi Allah ce fa in khiftum Allah ta'dilu in kuka yi gudun ba za ku yi adalci ba fa wahidatan ku tsaya ga mata guda aw ma malakat aymanukum zalika adana Allah ta'ulu wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahudduna yana kwadaitashe mu alal adali an kan adalci baina zawjati tsakanin matattaki man kanat lahum ra'atan duk mutumin da yana da mata biyu yamilu ma ma ala al-ukhra yakarkata ga guda ita batun guda shine can cikin aya fa tazaru hakal mu'allaqa ita dai bata san tana da miji kuma bata san arabu da ita ba duk da wani abu za ta nema sai ta labo ta gehen waga kishiyarta to duk wanda ya haka ja a yawmal qiyamati har ma ya zo ranar alkiyama ba ma zai zo ba saboda tabbas in Allah da manzo suka yi magana ta tabbata kamar kamar wani wani fi sura an rige ma an yi bushe cikin kaho saboda tabbas za a yi to ya ma zo ranar alkiyama wa adu shi kaihi din ɗaya daga cikin giyahun jiki ne guda biyu din ya faɗi ma'ana ya samu paralyze a farfaji alkiyama ya karkata ga gehi ne shi alamun duniya bai adalci tsakanin mata ne ashe rashin adalci tsakanin mata bala'i na jama'a duk da shaidunka ba a bida mai iziya ya magana kwarai akan rashin adalci an samu na hadisi ga ibnu maja hadisi na 1969 wa kanan nabi sallallahu sallama kusimu yana rabawa baina nisa'ihi tsakanin mata ne fa yi adil kuma ya adalci sun ya kulu Allahumma ya Allah ha za fi ili ga aiki na fi ma amliku ga abin da nake iya mallaka shine in raba tsakaninsu amma Allah fala lumni kakka zarge ni fi ma tamliku ga abin da kana mallakarsa wala amliku ban iya mallaka sani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ibnu majah da wannan hadisi hadisi na 1970 daidai to shine zai yi ta'aliki ga hadisin cewa ma kana yamlikuhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huwa al-ada'ul madi dama akwai shay'un madi shay'un ma'anawi shine kyauta wacce ta dadu annabi sallallahu alaihi wasallama na iya mallakar wannan amma allazi yamlikuhu Allah amma abinda Allah ke mallaka fa huwal mailul kalbi shine karkata ta zuciya ai alhubbu shine su kenan nan wanga hadisi yana karantar da cewa ko ka hison wance to abinda a daidai ba za a kama ka da lihin nan muddin baka hidda son nan ba amma ka tabbatar da son nan kai ya sa ba kai adalci tsakanin me ba tsakanin matanka ka tabbatar da kayi adalci tsakanin matanka yadda shari'a ta da ka son wata ya sa ka taushe haƙƙin wata wannan kenan wannan matsala ce rashin adalci tsakanin mata amma dole a koda ta kyautata maka to a nan bayan ka raba duk abin da za ka ba su kamar bayani ya gabata to wani ihsani da za ka wata na daban wannan ya halatta amma kuma mustahabbi ne ko ga ihsanin ka game su gaba ɗaya shine shi abdullahi ce wai su ta fil ada'i cikin attibiyan ma'ana mustahabbi ne a bangaren kyauta ya daidaita su bancin ya ba su haƙƙin su na to shi so bayyana shi ga matanka matsala ga ka matsala an san al'adar ɗan adam ko ga tuwahinka ka son tuwahi wane an fahimta ko motoci gare ka da yawa ka son mota wance ko al'adar ɗan adam duk abubuwa suka to yana da choice inda zai to amma bale mata waɗanda ko kayan adalci kaka an haƙara ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya bayanin da ya gabata karatun da ya gabata mun kawo ayat nan turji man tasha wa minhum na tu ilayka man tasha wa man ghaita ko mimman azalta fala junaha alayka ko mun kawo cikin mukhtasar cewa daga cikin khususiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama cewa babu rabon kwanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya azama kansa rabon kwanci tsakanin mata ne وأن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يا كسنت إذن زي تفيا أقرع زي قرأ بين نسائه سكان ما تاني دو دو قرأ تفوضو كانت تشي قرأ سي تفي ديتا ابن ماجه حديثي ندوب can wancan na ɗazu ibn majah hadisi na 1171 amma wannan hadisi na 1170 daidai sai kai ta kule ce kai wa zallan nabi sallallahu alaihi wasallam ya adila yana adalci da nisa'i ya kasance yana adalci tsakanin mata ne hatta fi maradihi alladhi mata fi har lafiyar da ya kaura ciki wa kana ya kasance kule yana cewa an san ya soma ne da ciwon kai har dai lokacin da su ma ya zo mai har ya ce ko har abubakar ya bada sallah bayan ya sake farfadowa ya halko ya sake cewa dai haka har wurin su aji ya kai uku to rashin lafiya ta yi tsanani kwarai an ka ɗaure kan annabi Muhammad ummu Musulma ta ce da ciwon ka ya fara sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ta yi tsanani lokacin da zai ma yi wa fati ya kama ɗebar ruwa yana sha ma makoshi ne na in inna fil mauti la sakaratun wallahi akwai magagi ga mutuwa sallallahu alaihi wasallam to har cikin rashin lafiya da zai kawar yana cewa aina anal yawm aina ana gadan ina za a kai ni ya wani daki za a kai ni yana cikin rashin lafiya din. ina za a kai shi wani daki? kuma ina nake gobe bukhari yadda wani hadisi hadisi na 1889 amma karshen ta dai suka yi ittifaki a bashi dakin aisha radiyallahu anha wa arda to cikin rashin lafiya ba wakila an ce fil hikima a cikin hikima baitun bila adalin duk gidan da babu adalci sijinin sagirin dan karamin gidan yari dan karamin kurkuku na mace tashi komi faɗin gidan za ta ja mace ta saboda babu adalci gidan duk gidan da ba a wa mata adalci akwai matsala cikinsa za ta ji wani irin kukunci saboda yau mata ko kai adalci kaka an haƙara ina tono ta kissa marga sira ta yaro Allah shi tun muna yara ya faɗa mana ya ce wani mutum ne yana da mata guda hudu sai so a atamhu guda hudu kala guda don dai ka a samu matsala kala guda iri guda komi nasu guda ya tuho yabba ta farko yabba ta biyu yabba ta uku yabba ta hudu lokaci guda amma la da haka bai tsira ba ta farko sai da ta mai dan mai game ta ce oh shi na an ka fara karewa da ni tukun wai fara ba ta biyu ta ce oh sai da ya fara ba waccan ta uku ta ce oh shi ne aji ta ƙarshe ga wanda ya so ya bata sai da ya kai maga ta hudu ta ce oh ni a yan baya sai da an ka ba sannan an ka ba <laughs> to ga kaze. <laughs> kaga sai in jewa ɗaya zai ko kuma ko ya ki kila wata ta wata gehe sai ta suce da gangana da ya jewa gaban waccan kaga ba yadda zai to yau ko mutu ya adalci kaga an haƙara jama'a bale babu adalci wa kana ma'azunu jabalin radiyallahu anhu wanda ma'azunu jabalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk cikin sahabbai ne babu wanda shi sanin halal da haram halal da haram haka ma yake jero sai ce wanda ya hito arhamu ummati bi ummati abubakar duk cikin al'ummata wanda hito sai al'ummata abubakar ya ce mahi tsananin tawon su sai an bi addini umaru mahi kunyar su usmanu mahi sanin alƙalanci wanga a zuba alƙalanci ƙasa ali ya ce wanda ya su iya rabon gado zaidun musabit ya ce wanda ya hisu sanin halar da haram mu'azum na jabal sai ce kowane al'umma suna da amini aminin wannan al'umma shine abu ubai da amirin jara to shi da abubakar umar radiyallahu wani yana cewa man aradal al-fiqha falyati mu'azam na jabal duk wanda ka son fiqihu in dai fiqihu ka so ya ta sama na jabal da ya kai gare shi an kai karshe to mu'azu bin jabal radiyallahu anhu tazawwajan min imra'atayn ya auri mata biyu fa kana fa idza kana inda ihdahuma in yana gun ɗayansu su la yashrabu wa la yatawaddau fi baitil ukhra duk da shan abin sha duk da alwala bai ɗakin guda sai dai ya ɗakin waccan da take kwananta ne duk da shan abin sha bai wa ga ɗaki balle ya kwanta har ya kwana balle wani abu ana haka sun matuwafiyata sannan an ka amshiransu fi yawmin wahidin rana guda sun karasu gami fi ɗauna imwasin ga wata alloba ta imwas bisham assyria wannan su mutane lokacin fi shugunin suna cikin shagali don mutane da yawa sun karasu kuma hadda ɗani abdurrahman ya rasu cikin wagga alloba ko shi ma ƙarshen ta ya rasu bayani na nan zuwa ana haka fahafara lahuma hufratan sai tuna musu ramin kabari tare sun ma ashama ga husso rasu ga su kwanci kowa shagali ne ya sha mai kai wanga na shi ya rasu wanga wani ya rasu wanga alloga ta kan mai ashama din ga ayyar rabal qur'a shine yayi qur'a bainahuma tsakanin matan ga nashi ga su ya rigi ya tona kabari ga su wagga ga kabarin ta wagga ga kabarin ta ya tona musu kabari guda guda za a sa su dama an san yan abu yawa ana iya sa gawa waki da yawa cikin kabari guda ba kowa kuma a yi musu talla tare a sa su tare sai ya ƙuri a tsakanin su ayyatuhuma wacce su ce tu da ufil kabri awwalan wacce za a fara sa a kabari la ilaha illallah kun ji adalci duk da gasu so rasu kai ya fara sa wagga ya zan wagga addaidai a fara sa sai da ya ƙuri'a wadda ƙuri'a ta fada gare ta ita zai fara sa sa ta kabari sannan wagga sa ta ita attabi ga kabari fa jama'a ya yi adalci suna da rai ya yi adalci sun rasu Allah ka yarda da shi to wannan alloba fa jama'a ta ci maza da yawa domin shehu abdullahi ya yi magana ta a cikin littafinsa ya ulil amri wal mujahidin fi siratin nabiyyi wal khulafa rashidin haka ma eh, muhammadu na abdul wahhab cikin ah, muktasar siratin rasulullah sallallahu alaihi wasallama to eh, anan abin lura shehu abdullahi yake cewa abu ubaida ya yi wafati ga wannan alloba ta inwas ya ce yanzu haka kabarin abu ubaida yana can amirun da jarraya ya ce lokacin da za a amsar rayuwa ta ya ga alloba ta kan mai sosai sai ba mu'azun da jabalin ya rika gwamna to sai mu'azun da jabalin ko ya rubuta leta zuwa ga sayyidi umaru ya ce lalle abu ubaida hali ya yi ma'ana ya yi wafati cikin wanga allo ba da sayyidi umar da mutane aka yi kuka mai tsanin cewa abu ubaida ya rasu ana haka bayan ɗane da mata ne biyu sun rasu shi mu'azu sai alloba ta kamai ga hannu sai ce wallahi na haisu ga alloba da ta kamai mai misa ga jajayen raƙuma sayyidi umar ya rubuta leta shi abdullahi ya faɗa ya hisan ya bar wurin da ya tukuna a lokacin bai bayyana gare su ba don can a babin fiɗa'o ne can cikin muwaɗa abdurrahman aufin ya hidda musu hadisin da ma'aike ce in akwai alloba ba a zuwa ga gari ba a shiga dai ba a hita a tunis tunan sai ce ya baro garin ya bai son ya zan yara su cikin alloba ga shi ko ce sai gidi umaru ya haƙuri shi ko bai son ya zan yaban mutanensa ƙarshen ta dai cikin alloba ga mu'azum da jabalin ya yi wa fata. bayan haka sai ba amrun al'as wanda amrun al'as mataimakin muawiya ne amma wallahi duk darajar muawiya bai kai amrun al'as ba sahabi amrun al'as ai alura da kyau amru dan asi bayan haka ko shi ya wafati sai rubuta ma umaru cewa mu'azim da jabalin hakaji rai yayi hali ne ya rubuta mai karshen ta aka kuka dai sannan bayan haka sai umaru yabba yazidu dan abu su sufyan wa muawiya ce rika gwamna na nan siriya ku shi lokacin an samu wani wuri takunkumi da aka samu su takunkumi sai ya ga cewa rashin lafiya alloba ta kan mai sai ban ma muawiya wurin kaisari aka ce mawuri shi ko muawiya lokaci yana kwamanda karkashi ne an ka ce wallahi da ya kama kashin kahiri sai da ya kashe kahiri ya kai dubu ɗari shi muawiya saura sun ka ce radiyallahu anhu wanda cikin ma'a mu'awiya dai lawan an sa wannan bayani tun wai yana gwamna ha karshen ta da Yazid ya ji rashin laya ta alloba ta kan mai kware sai rubuta leta ya aika ma Umaru ya ce to kaji kaji rashin laya ta mino amma na bama mu'awiya bishu abdullahi na bayani cikin zawul amma shahi na ɗari da biya zuwa ɗari da shida. sai ana kai mai leta yau gobe ya yi wa fati shi yazid wan mu'awiya sai sai da umar ya rubuto leta ce ya tabbatar da muawiya ba ma siriya ɗaya ba ya game mai siriya gaba ɗaya duk cikin ta da wajen ta gaba ɗaya har wara a nahar ya game mai muawiya ya zama gwamna na siriya ɗaya yazid abin su fiyana wani muawiya ne eh yazid abin su fiyana amin haka ne yazid abin su fiyana to karshen ta dai muawiya da nan ya zama gwamna har zamanin dai sayyidi alhassan sannan ya mika mishi rabawa musulmi gaba ɗaya a cikin muftasir siratul rasul shi ko shahi na 232 to a nan aka ce sai da mutum ɗaiɗai har guda 25,000 sun kai shahada cikin waga alloba mutum 25,000 ka ko san alloba ta kai alloba ka ga wagar an kai sokoto kila ko mutum 2,000 ya kasu a nan za a yi kira biyar ala a halakiha ka yi haƙuri ga ɗabi'un matarka talakan Allahu azza wa jalla bi zaujatin sayyi'a idan Allah azza wa jalla ya jarabce ka da mata mai mugun hali fasbir alaiha ka yi haƙuri a kanta mun dai gabata wanda har ya samu haske din da saboda karama hankuri da matarsa waje alhaza sabra ka sanya wanga hankuri fi mizani hasanatika cikin ma'auni na kyakkyawan ayyukanka wasta in alaiha ka nemi taimakon Allah kan ta bi du'a ita hanyar addu'a li hidayati Allah ka shirya maka ita wal muhafazati da kuma Allah ya taimaka ma akan tsatsarewa ala kiyanil usra bisa ga kasancewar family ɗinka wa yani da na family dinka don in baka yi hankuri ba karshen <clears throat> ta kana ya auro da ta mahi ta matsala ala ahadul hukama daga cikin masu hikima wani ya ce iza amalar rajulun ra'atahu bis sabri idan mutum ya yi mu'amala da matarsa da haƙuri faza biha sai ya rabota da ita wa aslaha hayatahu sai ya gyara rayuwarsa amma wa iza amalaha in yi mata mu'amala bil jaza'i da raki hasiraha sai ya hasararta wa hayata hayatahu sai ya lalata rayuwa sai kaga ya wagare kuma diyare sun wagare saboda bai da haƙuri tazawwaja rajulun min as-salihin imra'atan sayyi'atal khuluqi wani mutum cikin nagari mutane nagari ya aure wata mata amma mai mugun halaye fakana yasbiru alaiha ya kasance na ta hankuri da ita faqila lu aka ce muslima la don me baka sakin ta ka huta faqala sai ce a khasha an ya tazawwajaha man la yasbiru alaiha fa yata'azza biha ni ina gudun wanda bai iya jimre hankuri da ita ya aure ta ya zanya cutu da ita <clears throat> ka jo ga hikima shi abin da ya kawo gudu ya sake ta canta ta ga wanda bai iya hankuri da ita ya zanya cutu shi ko don haka na hison in jimre in yi ta zama da ita ta zawaja rajulun wani mutum ya auri bimra'atin wata mace falan ma dakhalat alaihi lokacin da ta shigo gare shi ra'abi hal judariya sai gabar dalla gare ta shi juduri an ce wani ciwo ne mararon jildi wani ciwo ne wanda ka kama fata yayi kuraje kuma yana da wayan warkewa sannan yana kumburowa bayan haka sai ya zan yana ruwan kurji bayan haka sai ya za a samu gehe ne an samu wata bardalla haka kanta kanta haka ga wannan kurji yana da wayar warkewa ana iya cewa mutum jadira ma'ana asabahu judariyyu ko juddira fa huwa mujaddarun ko mujaddirun kamar da ya cika al-mujammal wasiri shahi na to da wanga ciwo ya same ta na na na bardalla fa sai ya ce aini idanuna sun yi ciwo shi kai to aini idanuna ba su da lahiya sun makala dabba ce mitu kai wana makamci ba duk bai makamci ba fa ba da 20 sana bayan an yi shekara 20 duye karyar makamci don ɗai mata ta mata sai ta kaura bayan shekara 20 walamta alam annahu basirin bata san yana gani ba faƙila aka ce mishi lima fa'alta zalika don me ka aikata haka kan nuna ka makamci alhali baka makamci ba faƙala ce na naqi an ya na haru uyati lima biha gani na ga abin da an gare ta ya bakanta mata rai in ta tabbatar da na ga wanga jimuwa gare ta kaga kenan abin yana da wayar warkewa tunda an yi shekara 20 duk yana nan na ban son ta ga ta gano na gano tana da shi ta damu don mace mahi yawa tana son ta ɓoye aibi ga mijinta faƙilu aka ce mishi lalle sabaktal fitiyana lalle ka tsire masa mari da yawa shi a kirarin da an kai mai lalle ka ya tsire masa <laughs> sai na ƙarshe <laughs> kake da mutu a wuri mace kila ko irin basira abba ta da kila ba ta gane abu da ya yi hankuri kai ya nuna mata kuma matsala ce ka nuna mata cewa ka gano kaza don wata ko littafi kace ta ɗauko maka to sai in ka iya misali kwakware mai kaza mai siffa kaza in ka faɗa mata suna ne ba ta wa. ƙala rajulun wani mutum ya ce inna zaujati hadhihi haƙiƙa matata wa gama ba ala zawaji min ha arba'una sana to ga wanda ya wuce wanga shi kan sai dai shi bai nuna ma ya bice ba shekara arba'in ya wuce da aure na da ita ma'ana mun yi shekara arba'in tare amma wa ma ra'aitu yawman saran ban taba ganin koyi ne guda ta faranta min rai ba inna ka ko san ko kwana 40 bane shi wata shekara 40 wa inna ni haqiqa ne min al-yawm al-awwal tun yini na farko min dukhuli biha lokacin da ni shigo wurin ta lokacin da aka ni ta hodin nan arabtu nisan anna halatu sulhu li halin ba ba ba ba tsara na bace shi Allah ta sulhu li halin. duk yadda an ka buga ba ta daidai da ni ba warin aure na bace walakin na sai dai kanat ibnata ammi sai dai ɗayar ba san bonata ma'ana dan wara dan kane muke da ita to yana cikin shi ku advantage din auren ƴan uwa saboda kana iya hankuri da ta yi hankuri da kai wa aikantu ne tabbatar da anna ahadan hakika wani mutum guda wanda ba ni ba la yumkinu baiwa an yi hata milaha yayi jimriya da ita ya jimre mata sanadi haka fa sabarta sai ni hankuri kawai wa hatta sabtu sai don wace ita ko in ta ga dan uwanta hake ta san ba da ke karbu da ita to tana iya musguna ma ita ko in bata da abin nan tausayi wa hatta sabtu nin ne mai lada wa akramani Allah biha sanadiyya haka sai Allah ya girmama ni sanadiyar ta bi auladin bararatin salihina iya masu da'a na kirki dama an cewa na bil ma'ruf fa in karhitumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan kathira daga cikin malaman tafsiri suka ce ai ko ba ta kware ta ba sai ta yawan mada na kware wasa adani nufuri minha gujewa ta gare ta taimaka min alal ishtigali ne mai da hankali bil ilmi ne tarin ilimi fakana mu'allifatun kathira aka samu na rubuta littattafai masu yawa min zalika daga ilimin da na samu ni ta rubutu littattafai arju ina fata an ta kuna su kasance su littattafan nan da na rubuta min ilmin lati yuntafa bi yadan cikin ilimin da za a yi ta amfani da shi wa min sadaqatil jariya zan sadaka mai gudana dama a ce idan dan adam ya rasu duk aiki ne ya kace in ba uku ba na daidai ilmi da za a yi amfani da shi eh, sadaka jariya kamar misali ya bar wani gini ko wasu littattafai ko icce ko wani dam na ruwa da dai sauransu na biyu kuma dan kirki wanda zai shiga da masa addu'a to wannan mahallin shahid din shine ilimin da za a yi amfani da shi to nan an ka ce da ɗan na in ya rasu abin ya tsaya wannan abin da ka dasa ko ka abin nan da ya kare shi kenan abin ya tsaya amma wanda ya fi narewa shine ilimi to shine ce ina fata ya kasance wa mina sadaqatul jariya don ilimi na gare shi wanga ya gaya ma wanga wanga ya wanga gaya ma kuma sai an rubuta ma lada wa atahat li alaqatis sayyi'a alaqata da ita maimuni tabban damat an uƙima in tsayu ma'an nasu tare da an uƙima in tsayi da hayatan ijtima'iyya namiya hayatan ijtima'iyyatan namiyatan rayuwa ta society mai karuwa ma'an nasu tare da mutane ma'ana in tsaye san musu rayuwa wadda sun ka karu da ita in ci gaba da hidima wa ilimi wa rubbama watakila law tazawwajtu ghayraha da na wacce ba ita ba lam yatahaqqaq li shay'un min zalika wani abu daga cikin wannan ba zai tabbatu gare ni ba karshen ta ma tana iya ɗauke mai hankali ta shagalta shi ne to don shi ɗaya ne ni hankuri da ita amma sanadiyar hankuri da ita ni samu hannun rubuta littattafai ko mutane da yawa suka karu da ni kaga wannan saboda irin hankurin da ya da ita kuma a nan za mu dakata da fatan allah subhanahu wataala shi kare mana jagoranci akwai rasuwar da aka yi yau mahaifiyar malam sani mai mota kun da kuma malam habibu yau ta rasu da fatan za mu yi addu'a gare ta mai kulhuwallahu uku da bismillah ya Allah ka gafarta mu wannan boye Allah Allah ka yi mata rahama ka sa ta huta ka gafarta mu haifan mu baki ne bismillah alhamdulillah a yau shugaban shababul karibiyya mallam ahmad dikun dikun suka dawo da su mu'awai dan bello da yan uwansa suna bisa ga hanya da kano zuwa nan da fata allah shi kawo su lafiya dukkanin tafiya baki ɗaya allah ka amshi abubuwan da suka yi alhorma a naimu musallar sallu sallu ala nabi alkarim ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya rabbi ya rabbi ya rabbi allah wannan kulhula da muka karanta allah ka sada ta ga kabarin wannan buya allah allah ka gahurata mata kai mata rahama ka sa ta huta allah ka sa mutuwa ta zama hutu gare ta zama azi gare mu mu kuma allah shi kyauta ta tamu Allah ka ƙara taimakon addini masu taimakon addini Allah ka biya bukatocin baki ɗaya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar bisiril fatih bismillahir rahmanir rahim rabbil